ana zargin jaruma Sadiya Kabala da auren bogi. Kwanakin baya aka yada labarin auren jarumar masana'antar Kannywood mai suna Sadiya Ahmed wacce aka fi sani da Sadiya Kabala. Inda aka yada hotunan su a social media, a cewar su an ɗora aure ne a ranar Asabar da daka bata a garin Kaduna. kamar yadda Kannywood Exclusive suka rawaito. Mun iya bakin kokarinmu domin neman karin bayani game da auren amma ya cutura. Kwasam sai muka samu kiran waya daga wata majiya mai tushi wadda ta bugaci a sakaye sunanta inda ta tabbatar mana da cewa Sadiya bata yi aure ba. majiyar ta ci gaba da cewa wanda ta sanya hotunanta da shi sunan shi ibrahim lamido ɗan jihar sokoto ne suna soyayya da shi kuma ya yi mata alkawari zai aure ta amma sai ya fasa Shi ne ta yi hikimar sanya a haɗa hotunansu a social media a yaɗa shi a matsayin sun yi aure watakila hakan zai sanya ya aure ta duk da haka dai harkar ta bata cimma ruwa ba in ji majiyar mun kara iya bakin kokarinmu wajen kiran lambar Sadiya Kabala domin ta amsa tambayoyi game da zargin da ake mata na auren bogi, amma ba ta ɗaga wayar ba. Mun tura mata sako har ta kwana a wayarta da kuma a WhatsApp ɗinta amma ba ta ce komai ba. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi su.